yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a ɗaya ga watan Mayu kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka kan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com daga nan birnin Washington DC. Masu gabatarwa? Jamila Kabiru Fage. Da ni Halima Jumrau. Yau Juma'a ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan al'adu da fasaha da kuma nishadi. Wato dai ranar da muke tattaunawa kan masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood. kuma yau ɗin ma mun gayyato wani shahararren mawakin hausa wanda ya yi fice a masana'antar Sadi Sidi Sharifai kenan mai murya iri-iri za mu tattauna da shi mu gabatar mishi da tambayoyinku mu ma buɗe layin waya kuma ku bugo mishi waya kai tsaye ku yi mar tambaya ko ku ba da shawara ko kuma gudunmawarku a tattaunawar mu ta wato ta yau. Amma kafin nan sai kun ji filin karin magana duka cikin shirin yau da gobe a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Karin magana. Idan da ya ga sarki baya tsoron galadima. Wanda ya aiko mana wannan karin magana shine Aliyu Muktar Umar Kwalli, dan Najeriya da ke karatu a Kampala, ƙasar Uganda. Karin magana. shi dai wannan karin magana na idan da ya ga sarki baya tsoron ganin galadima. To a wata sigar kuma aka idan da ya ga sarki ba zai ji tsoron ganin galadima ba to idan muka tafi da aka saba wannan karin magana yana kunshe da manyan kalmomi ko muhimman kalmomi guda biyu misali akwai kalmar sarki akwai kalmar galadima to sarki dai shine mutumin da aka naɗa ta hanyar gargajiya don ya shugabanci mutane ta hanyar mulki ko sana'a ko wani abu to shi kuma galadima ko kuma wannan kalma ta galadima babbar bariyar kalma ce wato aro ta aka yi zuwa hausa kalma ce suke ta bari bari wadda asalin sunan asalin kalmar shine galdima to shi kuma galadima wani babban mukami ne a masarauta wanda galibi yana cikin masu jiran gado wanda zai iya zama a sarki to idan muka duba zamu ga cewa ana so a nuna mana cewa a cikin sarauta tsarin sarauta ta sarauta to sarki shine gaba da kowa a cikin fadin nan saboda haka anan nan abin da wani karin magana yake nufi wato shi sarki yana sama da duk wani hakki wato galadima babban mukami ne amma duk da haka bai kai matsayin sarki ba kamar yadda eh, na yake cewa da sarki komai safura ba ta raba shi da bawansa to a nan hausawa suna amfani da irin wannan karin magana ne domin su nuna cewa mutumin da ya yi wani abu babba ko kuma wani abu wanda yake mai wahala to ba zai ji ba zai ji tsoron yin wani abu karami ko kuma wanda bai kai wahala wanda ya da farko ba misali yanzu sojan da ya je yakin duniya ai wato misali ba zai ji tsoron yin yakin ba sasa ba wanda ake a cikin ƙasa ko kuma ɗan ban ɗin da ya je gasar cin ƙwallon duniya wato world cup wato ba zai ji tsoron buga gasar kofin kalubale na ƙasa ba wato challenge cup wato dai a nan ana so dai a nuna cewa wanda ya yi abu babba to ba zai ji tsoron yin abu wanda yake karami ba ko kuma wanda ya yi abu babba na sama to ba zai ji tsoron yin wani abin da yake na kasa ba. Malam Abdullahi Garba Imam kenan malamin Hausa a makarantar koyon shari'ar Musulunci ta Aminu Kano da ke Kano. Ka mu ci gaba ga wannan.

kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi ku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare kamar da muka ce muku mun gayyaci Sadi Sidi Sharifai a wannan dandali namu domin mu tattauna da shi amma ga dukkan alamu muna samun matsala da layin shi muna ta kiran shi dai a ba mai nasara ba amma za mu ci gaba da neman Malam Sadi Sidi Sharifai domin mu tattauna da shi kuma ku yi mishi tambayoyi kuma akwai jerin tambayoyin da kuka aiko mana ta Facebook waɗanda idan Allah ya sa muka same shi za mu miƙa waɗannan tambayoyi gare shi. To amma ga dukkan alamu ga kira mun samu daga Najeriya dai za a ce salamu alaikum ke magana. Wa alaikum salam daga karamar hukumar wase ne abdurrahman amwase amwase to Malam abdurrahman kana lahiya lafiya lau To, kana saura kana kallon fina-finan Hausa? Sosai makwa shi ne ma babban gwani na. Yawwa, to menene babban ra'ayinka akan eh, fina-finan Hausa? Ka mu shi babban gwanin naka muna nan muna ci gaba da gwada shi, ka mu same shi, me za ka ce game da irin waƙe-waƙen da yake yi to? To da farko dai ina miki barka da zuwa wannan shafi. Muna jin ka. Yawwa, sannan na biyu gaskiya babu wani wakan da ya taba burge ni ya kwanta min a rai wanda yake soyayya da rayuwa ce wani sa'a'i wannan waka in har ina cikin bakin ciki abdurrahman amwasai to ina ji wannan wakan yakan kwantar min da hankali kai ma ka iya waka ashe bari sadisi da in ya ji ka sai ya ce ka zo kai ma ka shiga tare da ma ah, Eh, da gaske ka iya waka ba gashi ba ka ɗan rera mana. Yawa to mun gode kwarai Malam Abdulrahman daga jihar Plateau mun gode kwarai yanzu za mu je jihar Kebbi. Salamu alaikum ake magana. Hmm, Alkasim Yarin ne da Kebbi State. To Malam Alkasim muna sauraron ka amma kamar rediyon ka na kunna ko? eh ya eh, wato kashe rediyon ka da Allah mala alkasim Ok, na kashe. Yawwa, to muna sauraron ka. Da dai mun gayyaci Sadi Sidi amma ka san layin wani lokaci sai a hankali to kai ma Malam Alkasim kamar layin naka ya tsinki to maga. <laughs> Malam Alkasim kana tare da mu ko Kano ne? Malam Alkasim kebi kebi to ga dukan alamu dai Jamila yau. Yau dai zayin to gashi nan dai. a ci gaba da gwadawa sosai ga, kuma jerin tambayoyi wallahi da masu saurare kuma tambayoyi masu ma'ana kamar shi wannan kin ga wakar da muka sa ta sadi cd eh. yana cikin kin san komi baiwa ce idan Allah ya maka baiwa mm. babu muryar wanda Sadi Sidi ba zai iya yi ba kin ga shi yake muryar dan Ibro marigayi Oh, shi yasa mutane suke tambaya ko suna da dangantaka. Yawwa, to akwai mm. yana yana akwai sabuwar waka ma da ya ta toga kira daga Kebbi za mu ci gaba da wannan bayani. Salamu alaikum wake magana daga Kebbi. Wa alaikum salam. Wake magana daga Kebbi. Kuna magana da Abubakar Gani direba. To Malam Abubakar kana lahiya? Ina lafiya kalau. To ka san uh, Sadi Sidi Sharifai? A'a ban san shi ba dai amma dai ina jin wakokinsa ina saurara. Mhm, to ya fina-finan Hausa kana kallo? A ina kallon fina-finan Hausa sosai kwa. Mhm, to menene ra'ayinka a kai saboda yawanci muna ganin mutane suna cewa suna jin daɗin wani bangare kuma ba sa jin daɗin wani bangare na fina-finai ɗin kai me ra'ayinka akan masana'antar fina-finan Hausa ma baki ɗaya? gaskiya ni dai ra'ayina ra'ayina akan fim din hausa shine abinda nake so masu fim hausa su kara lura da shi shine wato za ki ga mutum ya je ya sayi kafet a kasuwa ya zo ya fara kallo kina ji muna jin ka sosai yawa da ka fara kallo kawai sai ga kaset din ma ya kare kuma ma kafin ka fara kallo za ka ga duka rabin kaset din talla mm, gaskiya Eh, lallai kuma ni abin da yake damu na gina ina so ya kamata in za su yaka a samu kasa idan za a yi talla a samu talla ba zai fi minti biyar ba sauran duka shiri ne amma sai ga kasa ya kasa rabin shi talla rabin shi shiri kuma ba za eh. ka samu ma ba za ka samu shi duka karshe ba sai ka ga ka fara dubawa daga eh. karshe kuma ka zo ma baka san me ake a karshen ba. Eh lallai kenan ba um, masu kallo ba sa samun biyan bukatar kudaden su kenan ka sa kuɗi ka sayi abu amma kuma baka samu biyan bukata ba. yawa abin da nake nufi kenan to muna godiya kwarai da watan shugabannin masana'antar fina-finan hausa sun yi wannan mai magana abubakar gani direba daga kefi jihar nasarawa to mun gode kwarai yanzu daga jihar nasarawa za mu je naija salamu alaikum wake magana daga naija jihar naija salamu alaikum wake magana salamu alaikum Ah, Yawwa eh, to Kwantagora wake magana daga Kwantagora. Eh. Ai dai jihar Niger ce ko? Ai <laughs> eh, Rabiu sunana. To wake ba mu ji sunan ba. Rabiu. Amala ah, Rabiu kana lahiya. Yawwa. To kai ina ra'ayinka game da masana'antar fina-finan Hausa me kake so ka ga an canza me kake so ka ga an gyara ko kuma me kake so ka ga an bashi yanda yake? suna iya iyakan kokarin su kuma kullum an ce suna suna yin courses a Jos. Mm. Ah, Yawa to abin abin da sana'a ne kawai su ci gaba da iyakan kokarin su. Mm-hmm. Eh, sai dai abin ga maganan inda ake dan kokari a hada maganan addini da maganan kaman abin da irin eh, shirin da matansu ke yi haka to shine nake nake ganin eh, dai shawara na kamar kamar malam rabiu kamar bantarin tarin kamar wani irin shiri da mata ke yi shiri mai kyau ko shiri mara kyau wani irin shiri kake magana a a sa sa kayan su sa kayan su to to to yawa to sai su nemi a samu yadda yake ah, ainihin koda malamai suka gani ba za su su zargi abin ba ya zama yadda yake za su yi shiri yadda yake da an gani za su yi ga shirin al'adun hausawa ne To, mun gode kwarai Malam Rabi'u eh, daga Kwandagora jihar Neja. Mun gode kwarai daga jihar Neja za mu jihar Borno. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wake magana daga Maiduguri jihar Borno. Alhaji Ahmadu Mai Agogo. To Alhaji Ahmadu mai agogo kana lahiya? Ka ah, lafiya kalau. To muna sauraron ka kai ma dai kana kallon fina-finan Hausa ba shakka. eh kwarai da aniya wannan kallo ne gaskiya halima zaro ah. ah, dalilin ma da isa yanzu ni na yi wayan nan mm. wallahi dan aikin da kuke yi mana a amurka na gaishe ki na mutu godiya shine dalilin da ya sa ne wannan waya to malam eh, alhaji ahmadu mu ma muna godiya amma dai duk da baka kallo kana jin masu kallo suna wasu maganganu game da fina-finan hausa me kake ji suna cewa Edo eh, gaskiya ni gaskiya halima jauro banna kallon fina-finai kuma banna sauraron <laughs> wakokin gaskiya eh to shi ke to amma dai ka ce dai kana sauraron rediyo wani irin shirye-shirye kenan Kash, Malam Alhaji Ahmadu mun so mu ji yau wa eh, yana sauraron eh, rediyo ɗan irin. Ga dai kira daga Katsina. Salamu alaikum ake magana. Alaikum salam Umar Haruna ke magana. Malam Umar Haruna kana lahiya? A lafiya lauya aiki. Aiki lahiya lau daga Katsina ko? Daga Katsina Hajiya Jamila dama ina yi magana da ke so yanzu na samu dama. Yawwa to ga Jamila nan tana jinka. ka. To da lafira wani da babban bakon da aka gayyato. Ai babban bako layi ya mana tsiya malam Umar Haruna amma ka san ba za ka bar mu haka ba sai mun ji ra'ayinka game da fina-finan Hausa. Malam Umar kana jin mu? ina jin ku ina jin eh, ku eh yawa nace ina ra'ayinka game da wannan masana'anta ta fina-finan Hausa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da dai fina-finai da kuma yawanci ana magana al'adun Hausa ina ra'ayinka akai a gaskiya ra'ayina sosai ya inganta rayuwar matasa sosai wajen samun ma'amala tsakaninsu da abokanansu da kuma dangantaka tsakaninsu da 'yan uwa da abokan zama da kuma ainihin yanayin suke rayuwa suna fitowa suna maganganu da sauran hudansu da sauran jama'a gaskiya ya taimaka sosai. Mm. To muna godiya kwarai Malam Umar Haruna Katsina. Yawa yanzu daga jihar Katsina za mu jihar Kebbi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wake magana daga Kebbi. Ina magana daga Abubakar Muhammad daga Kebbi To Malam Abubakar Muhammad kana lahiya? Lafiya lawa hajiya. Sannu sannu ya ayyuka. a lafiya lafiya muna tattaunawa ne dai akan al'adunmu na hausa da waƙoƙi da su nishaɗi da su masana'antar fina-finanmu na hausa ina ra'ayinka a kai a gaskiya ina jin daɗi kwarai sosai da nishaɗantarwa game da sha'anin fina-finan hausa especially shi maganar sadi cd saboda mutum ne mai fasaha kwarai da gaske mm. game da na waƙoƙi na hausa mm. saboda ko da ko da wani hali ya zai iya karya harshen shi ya waka irin yadda yake so zuwa ga wani kuma da mm. daidai mm. gaskiya tun da ya fasaha gaskiya yana son wannan sosai to godiya muke mun gode kwarai To, mun gode yawa wato yanzu ga kira daga Maiduguri jihar Borno. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, ni ne lawan lawan kirika kama. Eh lalle malam lawan kirika samma kana lahiya. Amma mazaunin Maiduguri. Eh to. Yawa makanikin Tijo Opposite Songaye Company. e lallai wannan shine eh, mai ake cewa cikakken adireshi ko malam lawan. Yawa abinda nake so tambayi Sadi Sidi Sharifai din shine in Allah ya sa wayar ku ta hadu da shi a wannan waka ta Ibro sauka a babur mun taho ma da gudunmawa ainihin menene dalilin da ya sa yi wannan waka To, insha Allah za mu gabatar muna nan muna gwada Sadi Sidi Sharifai daga mun same shi za mu gabatar mishi da wannan tambaya ta ka insha Allah lawan. Daga Maiduguri. Yawwa, yawwa, kirika samma, mun gode kwarai, yawwa. To, ga mun gode kwarai, ga wani kira mun samu daga... Daga Yobe. Jihar Yobe. Salamu alaikum wake magana daga Yobe. Wa alaikum salam. Halima. Ina jin ka na'am. ina magana da Adamu Babaske. Mala Adamu rediyon ka na kunna da Allah kashe shi. Mala Adamu. Yawwa, yawwa Mala Adamu to muna muna jin ka. Ya ayyuka. Ayyuka alhamdulillah ya naku ayyuka. Da godiya wallahi. To muna sauraron ka ina naka ra'ayi game da fina-finan Hausa da al'adun Hausa da ma shi wannan wanda muka gayyata Sadi Sidi Sharifi amma kuma layi ya mana tutsu ta bakin. Hala <laughs> Adamu muna jin ka. To, ma gaskiya fina-finai ban dan cika kallon su sosai ba haka dai sai jifa in ta yiwu kawai dai mutum ya san gansu amma gaskiya ni dai abin da nake so shine da Allah su gyara al'adun Hausawa sannan kuma a rinka dan sanya addini haka a ciki ah, to Allah ya sa sana jin ka mun gode kwarai malam Adamu ga kira mun samu daga naija salamu alaikum ke magana hallo Muhammadu Rabi ana royi Malam Muhammadu kana lahiya Lahiya Allah Halima Yauwa kana kallon fina-finan Hausa? Ƙwarre da gaske ne ka kallon fina-finan Hausa. Yauwa to me za ka ce mana a kai me ke birge ka a cikin fina-finan Hausa kuma menene bai birge ka? Malam Muhammadu muna jin ka hello. A cikin fina-finan Hausa. Eh. Halima ina godiya ina jinjina maku da hidimar da kuka. Eh muna godiya. Ina ne. Aha to ai a gaishe ka amma kana kallo shine nace me ke baka sha'awa a fina-finan Hausa kuma me kake so kaga an gyara? A ni ban ga abin kushe ba. A mm. fina-finan Hausa ni duk fina-finan da nake kallo ba ne gani abin kushe. Mm. Yawwa mm. to muna godiya kwarai malam Muhammadu. Muna ma eh, na gode Halima na daɗe ina neman ku ban samu ba. Allah sarki mun gode kwarai to mun gode wa gashi Allah ya sa ka same mu yawa to ka mu ci gaba. Na gode Halima. Yawa ka mu ci gaba ga wannan waka. ka mu ci gaba za mu wato ga wannan waka ta ɗaya daga cikin waƙoƙin da shi Sadi Sidi ya yi. Alo. Alo, salamu alaikum, ake magana. Ni na Alhaji Umaru daga Akwayo. Alhaji Umaru kana lahiya? Ala tsala Halima. Sannu sannu yaya akwa ibam? A akwa ibam lafiya kalau. To a can ma ai kuna samun fina-finan Hausa ko? Halima insha Allah muna samun fina-finan Hausa ne. To ina ina ra'ayinka akan fina-finan Hausa me ke birge ka me ke baka haushi me kake so a gyara dai ra'ayinka dai muke so mu ji. To ra'ayina gaskiya abin da muke so gaskiya su dinga gyara al'adunmu na hausa su zama irin wata kama da suke suna ɗan hitowa haka wadda ba ta dace ba. Amma Alhaji Umar da yawan su waɗanda muke tattaunawa da su suna cewa akwai wasu al'adun hausa waɗanda ba sa nunuwa a talbijin. Eh to gaskiya irin waɗannan gaskiya ba su dace a dinga nuna su ba. <laughs> to wani irin al'adu kake son a nuna idan yanzu a ce kai ne kake da damar yin shirin fina hausa wani irin al'adu kake son ka gani to gaskiya irin kama sutura irin wannan masu kawatarwa wanda suka danganci da su abin da irin dress din namu dai na hausawa mm. eh, wanda za su nuna lalle su al'adunsu na ba su ɗebo al'adar wani ba su sa cikin tasu Yanzu kai a mazaunin dan Aquarium yaya kuke samun fina-finan Hausa din kana ganin cewa sauran mutane ma suna kalla ko ko kawai dai Hausawa ne suke kallon shi? Gaskiya har da su 'yan kasar suna kallata idan muka sa. Mm. Eh. Yawwa to mun gode kwarai Alhaji Umaru daga Na'am eh muna na kai kusan shekara ɗaya. Allah sarki. Mm. Ina neman in sami na faɗi ra'ayina ma mm. Allah bai bani iko ba sai yau to mun gode kwarai kuma mu ma mun ji daɗi da ka kira mu kuma har ka samu damar bayyana ra'ayinka muna godiya sosai samu daɗi na da ku jimillar ba mu sai mana mai rasa a ɗakin na. Na samu daɗi na da ku

kawo sun tunda inda kun ce mai ros kuke so a ɗakin aure. Bai da na zamani ku zance na. Yare na yayi ban tuwo akan hanyar aure, baba sai mana mai ros a sa a ɗakin aure na. Wacce ta fi kawo kuɗi cikin ita za ta fi kaya, wacce ba ta kawo kudi ciki ita ce baya. dakata zan muku nuni zana ba ku salon cin kudin samarin zamani in samarin sun zo gurin ku bayan kun gaisa sai ku zo da bukatar kudi a kunnen su To ga dukkan alamu ga wani kira mun samu. Salamu alaikum ake magana. Hello, salamu alaikum. E, eh, wake magana dai. Yau dai layin tunda eh? Sadi sadisirin ma ba mu <laughs> same shi ba ba. Ne eh, sosai gashi har lokaci ya fara daga mana hannu. Amma in Allah ya da za mu samu duk. Adamawa daga Adamawa ne daga Adamawa. yawa wake magana daga Adamawa. Dan rage wayar ka. Dan rage rediyon ka. Sunana ni mai magana Alhaji Inuwa Umaru Shelen. To Alhaji Inuwa rediyon ka na kunne. kuma Shelen. Eh muna jin ka amma rediyon ka na kunne muna jin ka rediyon ka na da mana kunne. Eh haka haka yana magana kake. Yawwa to muna jin ka Alhaji Inuwa. Da farko dai abin da nake so ni dama ina neman ku kullum ya fi shekara na neman ku bana jin. Yawwa to eh, yanzu gashi ka same mu. Muna jin ka. Ya fi so Eh to lallai bari mu barka ka bayyana ra'ayinka iyaka. Ina neman ku ba? Eh muna jin ka. Muna jin ka Alhaji Inuwa, muna eh, jin ka. Eh muna jin ka. Ni ra'ayina kan wannan tambaya dai tukun. Muna jin eh, ra'ayina shine su ƙara inganta fina-finan Hausa sab Eh muna jin ka ta yaya kake ganin za su iya za su ƙara inganta Nan eh hanyar da za su inganta shi su gyara shi ya yi kyau mm-hmm. kamar yaya eh alhaji inuwa ka daɗe eh, kana neman mu ka same mu kuma <laughs> Eh, haka ne, haka ne. Eh muna jin ka. Tun da na same ku ni na ji daɗi. Ai shi ne. Zan eh, amfani da wannan eh, layi ko lokaci. Eh gashi na ai ana ji ka ji daɗi sosai har ma ba ka iya bayyana ra'ayinka kuma ka ce wajen shekara ɗaya kana neman mu. Eh daɗi wallahi Haji Halima. To mun gode. To mu ma mun gode kwarai Alhaji Inuwa da kuma kun ji wannan kiɗi dama kun san mun zo ƙarshen shiri kuma. Masu saurare muna baku haƙuri saboda mun yi ta neman sadisi da sharifai ba mu same shi ba saboda tangar layi dai kamar yadda aka saba da shi saboda haka idan Allah da nan gaba wani lokaci za mu sake tuntuɓa shi kuma za mu isar mishi da saƙon sosai ga tambayoyi nan wajen guda ɗari. To baki ɗaya shirin namu kenan yanzu a madadin. Jamila Kabiru Da tafarra girma tafarra da Daniel da Mr. Vasco ni ce Halima ke sallama da litinin Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.